منهاج القصدين بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل ده كشف من بيان الرياء وشئر الرياء قويا ريشي قويا وعند إتا كافي قويا daga sautin tururuwa ko sautin tafiyan tururuwa har yar ba kowa ne yake iya ganzara sai wanda ya tsara hankalinsa ya tattara tunaninsa kai sai dai wanda yake da tsarki wanda wanda ke da kusuri wanda kusuri mai kusuri mai tsoro Allah shi ne zai iya fara da wani riya amma haka mutum ina mutum ɗin sai ta fahimta wannan riya ne zai ɗauka wata ibada ma yayi saboda ɓoyarta na sautinsa ya fi ɓoyewan sautin takun tururuwa. Kaga wannan riyan na sai gyaran Allah. sai sa kuma da yake ayyuka masu mahimmanci sai don mutum kasan ka kana nan kana ta tafiya kana ta bandan bandan alhali mutum kwaba yake ta tsayi wuri daya ki ilam ka sani annar riya'a jaliyun wa khafijun riya nau'i biyu ne akwai riya bayyananna akwai riya koyayya فالجلي من الرياء هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه شنو تعريفا riya bayyananna shi ne ليساء da ya sa a yi aiki yakan tura mutum ya ba a so alal amali mutum dinga aikin saboda a ganin yakan sa mutum akan yin aikin ɗin wannan ta fara rufe ganin jama'a mutum ya dade ya koke ya yi tsaye ba ji ba gani ba gajiya inda mutane ba sa ganin sa ya ba zai yi ba daga inda ya ga mutane sun yi kaɗan sai jikin mai sanyi to kaga wannan dama waɗannan mutanen ya gani su yake yin aiki duk da su gani wannan shi ne ainihin riya aljali kai ma kana jinta a jikinka mutanen da suke kallon ka suna ganin ta wa akfa min wanda fi wannan ɓuyan kalidan amma ɓuyan kaɗan abin na hawan hawa ne wanda fi wannan koya kaɗan kalilan riya'un la ya ba a fa'alar amali mujarra da shi riya ne baya sa a yi aiki tsoronsa bai sa a yi aiki amma da huriya ana yi ne don wa'annan mutanen na su gani ko don su ji labari amma bai sa a ƙara ko a rage ba kuma ana yi ne domin su ɗin lakin ya kafi fulamala sai za a rage aiki ƙuri da bihi da Allah saboda in ba a gani da zai zama za a samu mai ike da suna eh, in ma launi za a samu launin aiki ba irin in ana gani ba kazalika kallabi ya ata da tahaddida kamar mutum da ya saba yakan yi tahajjudai qiyamul layli kullu lailatin wa yasqulu alaihi sai yi maka nauyi da yana yi yana yi yana yi a ƙarshe lamarin nan sai da zama wuya daga baya a idan da zalla in da baifin da shi talahu in ba kwaya zai sai washe wata hudu alaihi masa sauƙi ta ko da ke wancan bai wata bari ba tun da wannan hafiyin ne ya ta tahajjuda kulla lailati yasqulu alayhi ya saba da tahajjudi kuma wannan tahajjudi na yana ba shi wahala ai to ake ya cije ya yi shi haka ya cije ya yi shi haka rana sai bako sai ka jiki ya yi wasayi ya miƙe ina ta tsayi ta ga ƙarshen ta ba kwanar zai ta ka an zama Allah da ƙoƙari yake kai da muka je da na nasa ba zan bayar nan ko ba kwannan ne ya sa a kai sai haza yi. sai dai mai shi zai iya ganewa idan yana da kusuri a zuciya in mai kusuri ne zai iya ganin abin da yi amma an bai da kusuri zai dauka duka gaba ɗaya duk ne amma kana yin abun nan da kyar nan na sai da bako haba ka ne ka tashi ka dinga sa ka dinga sakinsa haza riya khafi an magana a fili take lillahi ya kaci abin da ba ka ce mu mu kai wannan ba ban ba ma ba kana kabirin ba mutum bai kai shi ba bai kai shi ba sau za ka nan a wannan inda misali a yi aka yi dama ba a yi aka min kera na ana yin riyan kada a ka zana riyan ce ba akwai wanda ya fi wannan buya in wannan an gane wannan akwai wanda ya fi wannan boyewa min zalika ma la yi usaru fil amali wala fi tafhili baya aiki baya tasiri a aiki shi wala fi eh, fit tasiri ko ragewa sa a aiki ko rage aiki baya tasiri a ciki shi wannan riyan saboda kankancinsa la tattahu ma azalika mustabatinun fil kalbi. sai da yana kwanci a rai a zuciya kai ya bi ya laɓe ya faɗaɗa ɗaya mamaye zuciya yana libda shi zuciya na cikinsa amma bai sa a ƙara aiki bai sa a rage aiki amma fa zuciya tana kallon jama'a yin kallon da ake masu wato dai riya ya yi kama da munafunci wajen wuyan magani wajen yawan yawansa nifaƙi yana da yawan sassa kowace ya yi kama da shirka eh wanne da ƙarshen nan ba ɗin ai ba a buga mata ma misali ba cewa shi bai sa aiki bai rage aiki amma dai zuciya tana jin daɗin ganin kasan wancan ya za mutum kan ji ai nishaɗi a aikinsa da kana yin abu tikis tikis ganin wani sai ka washe a ka ka gan shi eh? ka ji shi a ranka gashi nan kana jin sa har a ga abuwanka ka ji shi kamar ka tashi shaf shaf shaf kuma ganin da mai jin ya kake yin abin sai shaf shaf amma wancan da bai kai wannan ɓuyansa ya fi wannan ɓuya mutum ina ganin sa, da shi bai sa shi ya aiki bai hana mashi aiki yana nan dama ina kasa shan sa amma fa ina kallon jallon mutane yana tauraron abin da mutane za su faɗi ai ya fi sai da ya gagara kasuwa a wannan sai da kwaye gano wa kanshi Hmm. a ah, me sama aikin gayya zai iya shiga ana ya a gayya ana ya samu riya a gayya ana ya samu riba a aikin masallaci ana ya samu riya ana ya samu kafiyar riya ana ya samu wancan din abin nan din yana iya shigo a ciki ai wannan yana ne bai shiga wannan zai shiga sallah zai shiga azumi tare mutum zai shiga kusan ayyuka dukkan ayyuka ba inda ba zai iya shiga a karatun nan zai iya shigowa don kuma a na ta ya kare ko eh kaga nau'in zane nau'in zane shi ne goma za ku ce amma kuma ba abuna sana ci gaba da aiki aikin da zai rabu zai ne amma ba da biya zuci ran da kai ganin wayancan yana cikin kafi ina ciki zai shigo haka to wannan ne zan ji wani ina son bi da eh Thank you. akwai nau'in za ka bambance shi da na riya da nau'in shan misali mutum yana sa ko shi kaɗai kasar da shi ya kai ke yi aka gaba riya a ciki amma in ya zanto mutane ya gani ne duk da ya ike yi kamar ya mutu kallon ganin su ne na iya gyarawa mutum kuma idan Allah amma daga inda babu fu mutum zai yi da bai fi yi rabi ba amma akwai su kamar yanki to kwanar ya fahimci ciki ya sa an yi aiki nam nam na za su naka ba shi eh don Allah a duk lokacin da mutum tauhidi kawai imani da sunayen Allah ne kaɗai da ya mutum wannan maganin sanin al'alimu duk aikin da za ka yi kasan asami'u na jin ka musamman kaga masu karantarwa kenan nan da ake samun annashuwa akan haka da sun to wanda abin da kake yi a na ji har ka irin haka mutum zai iya fita daga gare ka in aiki ne na hannu na jiki ka san albasiru na ganin ka za ka cire damuwa da masu kallon ka idan misalin wani lungu ka koma kana shirin za ka ɗauko abin ka kawo wa duniya ta gani sai ka tuna al'alimu ya riga ka sannan in kana ganin kayi da yawa ne sai Allah na da ikon nunkin na ka tuni ma wannan to abin da zai raba mutum riya sai dai tauhidul asma'i wasu sifati wannan ka har mutum ya tana da gaske gaba da kowa zai fita daga gaban ka ko mai za ka gane shi tauhidi na ke kone shirka ai kaga shirka ne riya to kuma tauhidi yana kone shi sai karfa da wannan ya ke kone shi duk da ya ta magana in dai ko tunna afkani iya zo masa na abin nan zai komai zai kone sai dai babu wanda isan abin nan ya kone sai dai mahalicinsa. don ba ka bambana yake wannan na riya ne wannan ba na riya ne ba ya iya shi a lokacin da ya kai matsalar da ya kone shirkin kaga ba magana ya kace ni yanzu na kone shirka ta ina ka kone ta to haka wannan tauhidul asma'i was sifati ko kuma ka dunkule tauhidi na kone shirka kurmus cikin da ita ba na da juna amma ba da tauhidi ba to ko shirka na nan na yin to a jikin mutum a ayyukan mutum a mu'amalolin mutum in kasa daga babban shirka ƙaramin shirka na nan ƙaramin ma ake magana tun da ita ce wannan ta zama hawan hawa duk tana nan to haka ka fara magana eh? to shi kenan to haka wannan nan, alal haƙiƙa maganin shi ɗaya gaba ɗaya sai dai tauhidi tauhidi ne zai kone shi gaba ɗaya mutum kuma yana aiki domin Allah hmm. Abba ma kama ba yana ciki. amalul qulubi na sharri wancan maganan gajiya da ba, amma ai za sai an tuba ba hanyar da wancan saka hanyar da za a cire shi a hana masa ruwa. Ka ga yi misalin ba ka yi laifi ba ya fi ka ba da haƙuri. Hmm? da hanyar da za a balle ta ya kamata ba zai zama karkane ne hanyoyin da kake ba da haƙuri ana karba to shi ne aka ce ta za a yi maganin shi haƙuri ba ta yi ko za a ce kafin Allah na jin ka magana duk da ya ta bugino daga bakin ka Allah na jin ka yana kallon zuciyar nan ya ta bugino ya zama ta buzo da riya to haka hmm. eh wajen aiki sai kuma ya da yi abin da zaka zo a lokacin nan ne Allah za ka kalla a yi in dai har Allah kake kallo Allah na gani a ka gaba mu gana biya ka ba mu karfin gwiwa amma ba wai dan za ta yi wannan aiki saboda akwai ganin wane na fi shi da shi ya yi abin da na yi na kafa na shi ni ma sai na ai ba yau ne ba wannan bai daga ba shi da yana cikin munafasa ba salisu na da mutum na fi suna wanda ba haushe in an yi magana ba haushe da yake abin da na sai shi maka ne daga inda wannan ya ba da dubu ɗari wancan ya ce ta dubu ɗari uku sai ce ba dan Allah yake ba wai zai nuna ya fili ya ake kafan zuciyarsa in ya zanto da gaske ne fa yake yi haka zuciyarsa ne a ta nau'in munafaka hmm? ko haka amma ba ka sai sai wani ya yi kaza wani bai zo ya ninka sau kaza A ce a'a airi ya yi Bari ya ba ne ba kan akwai babin munafaka sahabbai kan yi munafafa hatta kabila da kabila akan yi munafafa a gaban annabi har ana fitowa fili yau sunanin kawale to wannan ba ne ba sai dai dan din wata hanya ce riya zai shigowa amma ana iya aikin na nan riyan ta yanzu ka ga ai misalin ko aiki ake na zina an ce wannan ya tafi blok ɗari an ba shi naira kowane blok ɗari daidai kaga an ba shi wajen ɗari ɗari guda kaza wancan ya ɗauki hamsin wani ya duba ya to ne shi na ɗauki ɗari biyu ai ka zana wani fafa ne ba nuna mutane ne ba ina son in samu ladan nan ne da yawa ina son kuɗin da ne nake son samu da yawa ka zana ya bai zama ba ladan ka kalla tun da ladan iya aikin ka iya ladanka iya aiki na iya ladana to bari kuwa ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo na'am idan wa adala shi ne wa matan dam yu'akkiru du'a ba kana ba ku واكبر من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التفكير نوشن نعم، لكنه مع ذلك مستبطن في القلب أولا نمكتا ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بعلامات ومتى لم يؤثر الدعاء دلوك كنت lam yasir riya'akum mu namu ba ta lam yasir amma ba ku da su ba mu namu addu'a go kuma arriya'u din dai haka ne akwai wani mai irin nashi eh? eh nan kusa da ni ne eh mun ji wani miliyan da ke nema a kai kaɗai da yara ina so in da za a gane ne amma kuskure ne zama daga baya na yi ke gaskiya arziya ne har ma tana cikin maka shi ke arziya ne gaskiya domin arziya ya fi wannan shi tun da ainihin ah, الرياء ذهي ومتى لم يؤثر الرياء في العمل لم يكن أي عرفة إلا بالعلامات أنت أمر مساميدي إذا لم تأثير باعيك إذا لم ولا هي بتأثير باعيك فأوى أي وفوا عليه بتأثير بس العمل لم يكن أن يعرف بي واحد إلا بالعلامات alamati العمومي da alamomi faɗi ce shi لم يمكن أن لم يكن أن يعرف ولم يمكن أن يعرف هذا لا يدور kuma mun namu zai daidai bai yiwuwa a san shi bai yiwuwa aina abin da ɗansa an yi illa bil alamati shi dai wancan wanda kuka tsaya kuke magana ne mai wahalan gane wannan kaga ya sa an yi aiki a kaga an gane shi babu shi ya sa an yi lakab na kaga an gane riyan a cikin nan amma wannan kwata-kwata riyan da ba kai tasiri ta fi ayyuki ba ba ta tasiri a komai ba ai ka ga ba da za a samu lariyar wannan aka fa kenan inda jami'i da kana wannan ka ga koyewansa ya fi yawa illa bil alama ta sosai da alamomi ba ajala alamatihi shi wannan dai wanda ina jin kanshi ne malamar kashe bai fi da malamar tangan kwana a ya fito ce gashi nan da faɗi ce da wannan ɗin nan kaga da ba a ba a iya ganin sa ba bai iya aiki da aiki da labarin shi to amma mutum zai ji a jikinsa sai dai ce ajala alamatihi annahu yasurru bi qita'in nasi ala ta'atihi <laughs> shi na da ba ba sai kenan a aikin bayyana idan misalin kuna ku goma ku gudu ƙarfi kuna ta aiki in kuwa koma takwas sai da aka sai dai kawai da bari za a yi ba ana ta sai. ana ta tunan sai da a alamomin sa aka ajala alamatihi annahu yasarru bi ila'in nafi zai je daɗin ganin mutane ala ba'atihi wannan kuma abu ne a zuci. فرب عبد da يخلص Amala, sau da dama bawa da da kan keɓe aikinsa da laye kafi don riya bai da niyan riya da yakrahu yana ma da yana kyaman wani ya gane masa aiki wa yatimmu Amala ala zalika ya karkare aikinsa a hakan لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك إن متى الناس الله فيك قلني أقول ذلك تالله ذلك وارتاح له لجون دائي يسام وسع النشوى وروح ذلك عن قلبه shiddatul ibadati ko ah, me yake wa dalika an kalbi. wannan din sai ya sake da masa ƙafafa masa daga zuciya shiddatul ibada tsanin bautar din sake nan. ko sake tafiya fa hada surur wannan murnan ya dullu a riya'in khafiyyin akwai wani riya kafi shi yasa na ce wannan riya ba ta da magani illa ganin siffofin Allah illa ganin sunayen Allah da siffofin Allah mutum kullum ya zama ka annahu yarahu wa in lam yakun yarahu fa huwa yarahu خفي منه على عمل خفي منه يرشه سرورا شيكي خيفو ونمرنا ولولا التفات القلب إن بند وي ويوين بند زوجيا إلى الناس لما ظهر سروره عند ابتلاء الناس مرنا دابي بين بولين جني متنين فيعلم ونن متوجهان ونن كان فزن خشوعي سمي تقوى عند zuciya ba ta riga تزكيه taskiyatun wanda zuciyarsa ta zama kalkal shi ne ka ɗauke a gini wa'annan Yana a tabaru na riya ba shi dai shi Sai ya alamu anna riya'a kana mustakinnan fil qalbi nan zai so lalle yana kwance na laɓe a cikin zuciya istiknanan na da fil irin ɓoyewan wuta a cikin dutse dutsen da ake kyasta wuta da shi in ka ɗauko shi har a ba shi za ka sashi ka tauna amma kun aka fata wutar da ke ciki kai ha shana ma aihu ana iya ka sha shana, ana ma sha ku ya ga to yanzu mutum ya ji ka sai sha a yabon da sa amma ran da ke ɗauye zai kwana gari kwana gidan su gaba ɗaya to haka riyan take kwance a cikin duk ta riyan kwana kan ta fatu kewaye wuta a cikin karan ko a cikin ikin da ake burgo wutan a ciki ko a dutsen da ake kyasa wutan fa azharu minhu mafi bayyana ta istila'ul nasi an jinganin mutane a asarar faraha wasu rura فأظهر منه ابتلاء الناس بني متن يقودوا به أن أثر الفرح حيث الدمرن وسرورا ثم إذا استشعر تلك اللذة إذا يفرج دونا الباب بالابتلاء فجني متن لم يقابل ذلك بكراهة بيديش لك يا مبان إن ذا لوقت الديزان هكا duka ba ta ɓace a kan abu da zuciya ta kai masa bal da ya ta harraka harakatan hafifa ta ɗan gani annashuwa ya ɗan yi wata harka sai ce ba ta kiyaye ba wa ta takallamu ainihin wa ta kallafu ya ƙara wa an yi tsariya alaihi da tsaribi ta hanyar dungu ta hanyar ah, jiwaye da kamar wanka. da duka kare shi zai nemi haɗin abun amma ta hanyar jirwaye mai kama da wanka wata da ya fa bai iya koyewa fala ya da'u ilal izhar bin natashi bai kaiwa zuwa ga bayyana shi da furtawa ta'aridan wala ka sarihan wata da ya fa fala ya da'u ilal izhari bai kai shiga وبينا وبالنطق تعريضا ولا تصريحا ولكن بالشمائل زي بينا دا معاملولي كإظهار النهول إذ بينا رامي والصفاري هو عينهم جن إدو mulkin tsakiyar fiska na nuna jiya ba a yi mace da daddare ba wa khafi wa khafda sauti da yin murya kafa kafa akwai murya kafa kafa da na dama riya ne wayi gusa shakatai ne da doshewar leɓa wa an sayar dumo'i da gurbin hawaye wa galabatun na'a haka yawaita gengedi me yake nunawa ba yi bacci ba kiyamun laili الدالة على طول التعجد فيا يبرغو zai mako biyu zai biyu zai samu tambayoyi mu mu dana tulkubu